a nan suka zube suke zaton sun ci littattafai ba ku ci littattafai ba ku zo ran lahadi a nuna masa yadda cewa a zo duk a kwashe littafinsa kamar yadda za ku ji daga bakinsa ga abin da yake cewa kai kawo gurin da aka wannan kalmar daga dawai musa bai ba maka da juna a gun ya kirkira a basa gu ya kuri ka kawo ta wannan kalmar da ya ce wai anas ya ce musa bai ba maka da juna ina son ka kawo mun gun da anas ya faɗi wannan duk littafan nan zo ka ɗibe su na kuma sa su a bonanza to kaga yanzu wannan magana da ka faɗa cewa idan an ka maka kayi bananza littafan ka yanzu tana kanka mu gashi mun ka maka ba gu ɗaya ba gu biyu ba gu uku ba har gu hudu ga wannan magana ta tabbata anas dan malik ya faɗa yanzu ya rage ina ka shin zaka ba da tallita littattafan na ko ba za ka bayar ba wanda wannan yan ɗalibanka da suka ji ka faɗa a gaban su da kuma shauran al'ummar duniya sai su yi maka hukunci idan ka cika alƙawari shikenan gobe goben nan sai mu zo da eh, manyan motoci mu kwashe wannan labararen naka da suke dama kyauta ne ba sai ya kake ba idan ya so kaga sai a sake kawo maka wasu kyauta domin ko gashi an gaya maka inda wannan ruwaya take wanda kuma har littattafan da suka ambace ta gashi kaji da inda aka buga su da shekarar da aka buga littafan dabara in ji hausawa ta rage ga mai shiga rijiya wannan abu na kuma ya fassara ya da yukazibu ni wani lalata hamdu ba alfahari wata dusan bi ne macin da nake da taƙiƙin ma'anar kalmar nasan ba muna ƙaryatawa ba ne ba ma ba ba ma karyata bane abin da yake cikin nan yadda suke zabɗin don ni ba na rutuwa ba su suka rutu don karanta shi da suke zabɗin zan kuma fassara shi yadda ma'anar ta nuna a larabci in bai san bambanci tsakanin kazaba da kazaba ba to ya zo ran lahadi in bambance masa shi ya kazibu bai ce ba yu kazibu ba a nan na bar su a baya a nan suka zube suke da can sun ci bai, ba ku ci bai ba ku zo ran lahadi a nuna masa ya gani to alhamdulillahi eh, wannan kamar yadda dan uwa mai bidiyo zai haska wannan gashi littafi ne na al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani yan uwa za su kalli wannan littafi za mu bude ciki kuma za su gani eh, za su gani gashi kuma yadda mai kyamara yake haskawa ga cikinsa yadda wannan littafin yake al-mu'jamul kabir na al'imamu tabarani zan so mai kyamara ya haska wanda za mu nuna masa yaya ta mu nuskar take wannan nuskar kamar da ɗan uwa yake ɗauka nuska ce wacce babu wani wasali da aka yi mata mu a wannan magana ta nasu bin Malik Allah ya kara masa yadda kamar yadda za mu tafi kai tsaye zuwa ga maganar kamar yadda na ambata a wancan lokaci gashi a cikin juzu'i na ɗaya ne magana ta zo ga kuma nan ba na hadisin 699 zan so dan uwa mai kyamara ya ɗauki wannan hadisin gashi 699 har zuwa ƙarshe zai ga babu inda aka yi wani abu wasali gashi nan a shafin da maganar take a cikin wannan juzi'i shafi na shafi na 246 kamar da na ambata gashi nan ba na 699 ina so ka ɗauka wa 'yan uwa har zuwa ƙarshe ya fito sosai domin al'umma su gani domin su yi alƙalanci su yi hukunci su kuma a yau za su tabbatar da cewa wane ne yake abu da ka sannan kuma su wane ne suke yin taƙiƙi su wane ne suke tabbatar da mas'ala yadda take ina fata ɗan uwa ka ɗauka yadda ya kamata wannan gashi nan namba na tara. ina so ya fito sosai domin al'umma su gani su kuma karanta da kansu su tabbatar da cewa a tamu nuskar babu wani wasali da aka yi wa da aka yi wa yukadzibu a haka ta zo a wannan nuska kuma yadda dan uwa ya haska al'umma suka gani dan uwa ya haska wannan kowa ya gani kafin na je bayani na gaba da kuma tabbatar da abin da yake na gaskiya shine wannan batu da abdul dabbari eh a tausaya masa ne wannan magana da kai abin aima kuka ne a ce ka makka mai ta haƙiƙi wanda ike ganin ya tumbatsa ilimi wanda ike ganin ba shi da wani abokin tarayya wanda yake ganin zai iya zuwa ibigi kirji ikara da kowane malami a duniya wanda yake ganin da da mutum da aljan da farare da bakaƙe da dogwaye da gajeru da kowa ma za a haɗu a duniya da matattu da rayayyu yana ganin zai galaba a kansu amma sai gashi abin mamaki ya faɗa wannan matsala me yasa na ce ya faɗi domin shi wannan littafin ko in ce duk ma littafan nan da suke gabanmu wai su wane ne suke dabɗin su ne balle a dogara a kai waɗanda suke dabɗin nan masu ta haƙiƙi ne maktabat ɗin da suke bugawa kamfanin da yake buga su littattafan su ne suke yin mai wasali a kai domin dab'i na kalma ba zai wuce guda uku ba ko da ya kasance dabtul kalam ko ya kasance dabtul huruf ko ya kasance dabtul kalima bi ma'ana idan ka ce dabtul kalam irin dab'in da ake wa littattafai yanzu kamfani zai buga littafi in nemo malami wanda yake da tahqiq wanda zai wa littafin tahqiqi na wannan malamin bisa ijtihadin sa ita shi iwasali amma ba ainihin mai littafin ne yake zuwa iwasali ba ina fata yan wasu su fahimci wannan wanda shi yasa ma wannan wasalin da aka yi ha'a Abdul Jabbar ido gara a kansa abun kunya ne abun kunya ne domin ko malamai da dama sun kyamaci irin wannan dabdin misali akwai babban malami wanda yake ɗalibi ɗalibin alhafiz ibn hajar al-asqalani ne rahimahullahu ta'ala yana da littafi wanda littafi ne wanda in shi kamar eh, ƙalubale ko in ce cin gyara ga shi al'imamu zahabi rahimahullahu ta'ala wanda littafi ne na taudihu al-mushtabih al ya yi dabdi ne na asma'i kuwat da kuma ansab na magawaita da kuma alqab na magawaita da kuma kunahum kamar yadda an bata littafin tawdihul mushtabi fi dabdi asma'i quwati wa ansabihim wa alqabihim wa kunahum na ibn nasiruddin ad-dimashqi shamsuddin muhammad bin abdullah ibn muhammad al-qaisi ad-dimashqi wanda ya rasu a shekara ta 842 ɗalibi ne na alhafiz bin hazar askalani rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa a shafi na ɗari eh, a juz'insa na farko a wannan littafi shafi na ɗari da goma sha bakwai ya yi wasu wata magana mai mahimmanci wadda ya kamata ɗalibin ilimi ya koma inda yi magana akan wannan matsalar da zahabi ya fada a ciki wajen shi ya dogara ne a bisa dabtil kalam shine kamar wannan wasali kawai a yau kalma wasali maimakon ko a faɗe ta da kalma cewa ga yadda ake faɗa ko kuma a faɗe ta da huruf kalma kaza kamar kaza kenan amma ko kuma ya kasance bil huruf ya kasance an ce bi kasri lami misali kamar yanzu shi wannan din a ce bi zal al-mu'jama ana nufin zalin maimakon dalin sannan a yi batun shadda sannan a yi batun kisra ma'ana da huruf a faɗe su yadda kowa zai gani to wannan littafin da shi ice haka ya gani ba wannan bane ba malamin melit ba al-imam tabarani bane ba faɗi haka a'a wanda suka yi ta haƙiƙin littafin 'yan wannan zamanin su ne suka yi wasalin kuma da shi al yake so ya kafa hujja to kaga wanda yake nuna abin ai masa kuka ne da sai ka ɗauko ka ce ai ga yadda malam wane wanda isan me dabɗin kalma cewa ga yadda me ifaɗe ta a littafi kaza ko agu kaza wanda shi yasa ma ibn nasiruddin al-dimashqi a cikin wannan littafin nasa na tawdihul mushtabi yake cewa qultu bacin ya kama ganin zahabi cewa zahabi yayi yayi dabtul eh, yayi dabtul qalam ne sai yake cewa dabtul kalami la yi umanu a taharifu alayhi cewa dabtul kalam ba aminta da cewa wai batun taharifi a za a yin taharifi a dabtul kalam bal ta tattara ku auhamu zanni na ilayi wasu masu zato sai kasancewa amunsu ya kai me zuwa ga cewa ga yadda abin yake alhali kuma me ba haka yake ba sai ya ce la siyama inda man ilmuhu min suhufi bil mutala'a wannan raddi ne kamar kai aljabar yake wa raddi cewa wanda kawai a shiga ya daki i kansa ike koya wa kansa da kansa karatu domin ko shi da Bashir rahim hafizahullahu ta'ala zuwa ya karanto wannan ilimin a wajen malaman hadisi na duniya kai kuma dan koyi da kanka ne kamar yadda shi ibn Nasiruddin Dimashqi yake faɗa ta wanda suke ɗaukar suke samun wahami a cikin dabtul kalam ire-iren ku ne Abdul yan koyi da kanka kamar yadda yake faɗa sai ya ce min gairi talaqqin min al mashayikhi ba tare da sun kuma wajen malamai ba wala su'alin wala muraja'a ba tare da sun tambaya ba ba tare da sun ɗauki magana daga me malamai ba ba tare da sun yi muraja'a ba ha kawai ka fito ka ce wai a'a kai dabdin kalmar haka aka yi a ina a cikin littafi na al-mu'jamul kabir wane yayi yan kasuwa da suka buga littafin su ne suka yi wannan abun kunya na aljabbar wannan abu da farko kenan abu na biyu idan ya ce haka cewa shi a nasa dabdin gashi sai ce to ai bari mu baka wanda suka yi dabdin da ma'anar yukazzibu na ɗaya ga wannan littafin dan uwa ana so ya haska shi littafi ne na kitabu tauhid nawa na muhammad ibn huzaima gashi dan uwa zai haska al'umma su gani wanda yana cikin littafin da na kafa hujja da su akan cewa sun rawaito hadisi na anas dan malik ko asari na anas dan malik cewa lam yakun yukazzibu ba'duna ba'dan to za mu ga shi kuma mai wannan littafin wanda suka yi ta haƙiƙi da takhriji da aikin wannan littafin ya suka yi dabɗin kalma ɗin za mu gani kamar ɗan uwa yake haska kamata bangon ya fito su bangon ya fito to sai mu tafi cikin wannan littafin za mu gani su kuma ya suka yi dabɗin wannan kalmar a koma wannan littafi kamar ɗan uwa ya haska wanda ashrafa ala ta haƙiƙi wa qaddama lahu fadilatu sheikh mustafa bin al-adawi Mustapha bin al wanda babban malami ne sananne sannan wa haqqaqa wa kharaja ahadithahu Abu Muhammad Yahya bin Muhammad eh, Sus al-Azhari zamu ga su kuma yaya suka yi ina so ɗan uwa ya ɗauko min wannan shafin na ɗari a hankali zaka tafi na ɗari hudu da ashirin da bakwai ɗari hudu da ashirin da bakwai ina so ka to a hankali na tsayar da hannuna domin ka je har ƙasa domin a ƙasa magana ta fara a ƙasa magana ta fara ɗan uwa ya ɗauka a haska duniya domin a yi muƙarana wannan shafin da wannan shafin ka ɗauko a hankali layi bayan layi har zuwa can ƙasa daga inda magana anas bin malik ɗin ta fara domin al'umma su gani su kuma wannan wanda suka yi aikin yaya suka yi ɗin ita wannan kalma ɗin domin su a yi hukunci a gani cewa wane ne mai gaskiya a wannan matsala. shin yakzibu ne ko kuma yukazzibu din anan ina so dan uwa ya haska sosai a hankali saboda mu bude gaba yan uwa su karanta da kansu a ɗora hannun abdul jabbar domin al'umma su shaida cewa ba ta hakiki yake ba sannan ba shi da gaskiya a wannan mas'ala yana musu ne akan abin da yake mai ba shi da gaskiya yana musu ne akan abin da ya jahilta yana musu ne akan abin da ba shi da masaniya a kai wanda babu shakka wannan abun kunya ne a gare shi a ce ya dogara da taƙiƙi na wai masu aiki cewa ga yadda suke dabɗe wanda yake zagin su sha'ibul arnaud a matsayin cewa ba san komai ba shine kuma yau yake dogaro da aikin wasu wanda suke ƙasa ƙasan su sha'ibul arnaud. wannan shafin gashi dan uwa ya haska sama wannan shafin shafi na ɗari da da ashirin takwas ga ƙarshen maganar za a ga yadda aka yi dabɗin ta gashi washtadda alaihi za a ga yadda aka yi dabɗin kalmar daga sama kawai gashi nan ina so ka ɗauka sosai domin al'umma su gani ita kuma wannan yakzibu ne ko kuma zibu da haka idan ya ce ya kawo na al'imam at-tabarani masu aikin sun yi dabɗin yakzibu to nan kuma gashi zibu ne shi kuma wacce amsa zai bayar ina so ɗan uwa ya ɗauka a hankali sha layin sama gashi nan shine zibu za a gani shadda aka yi yukazzibu ba'duna ba'dan ne ba kamar da aldabari ya faɗa ba cewa gashi shi to nan kuma gashi kadhibu ne ba ya yakzibu ba shi kuma wace amsa zaka ba mu akan wannan wannan mas'ala wannan bai kare ba zan ta bashi inda yazo kadhibu din wannan littafi ne na na alkifaya littafi ne na na alkifaya wanda shi ma za a gani yadda suka yi dab'in kalmar don uwa ya haska domin a gani na kafa hujja da shi a wancan karan cewa ya zo a cikin alkifaya wannan asari na eh, anas dan malik radiyallahu ta'ala an to shi ma za mu gaya suka yi dab din kalmar shin ya ko kuma yukadhibu ya ne ko yukadhibu gashi shi ma idan ka koma za ka ga shafi na 338 gashi wannan bangaren zuwa karshe ka sa wannan ya fito sosai yukadhibu din domin al'umma za su gani cewa damma aka yi wa ya'un ɗin wanda yake tabbatar da cewa me yukazzibu ne an yi mata damma yukazzibu ba ya ba ya'un ɗin damma ce a nan duk da basu su ƙarasa eh, abin da yake na na dabɗin kalmar ba a nan amma su wanda suke wannan aikin wanda wanda i wannan eh, aikin tahqiq wa ta'liq eh, abi ishaq ibrahim bin mustafa الدمياطي eh, abi ishaq ibrahim bin mustapha addimyati shine i eh, wannan aiki ga wannan littafi a cikin juzu'insa eh, na biyu alkifaya fi ma'rifati usuli ilmi ruwaya a nan zan kara masa da wasu wani littafin na daban nan mun ka masa guda nawa mun ka masa guda biyu to zan kara masa na uku inda aka yi wa aka yi masa damma din yukadhibu ba yakdhibu ba wanda shine littafi na me na al'imam ibn asakir tarihu madinat dimashq gashi wannan littafi na ibn asakir juz'i na tara ne juz'insa na tara kamar yadda yan uwa suke gani dan uwa ya haska ya gani shi kuma ya aka yi dabdin ita wannan kalmar shin ya ne ko yukadhibu wannan duk muna ba dabara amsa ne akan batun da yi na cewa wai ya kitibu ne ba yukazzi wannan abin dariya ne domin ko ga gurare da dama an ce yukazzibu ba ya ba gashi ina so dan uwa ya dauko wannan gabar ta kasa nan nan kasa za ka dauka gashi nan shafi na 367 kasa za ka dauka gashi nan ka tabbatar kadhibu din ta fito domin al'umma ya kasance mai Eh, al'umma ya kasance sun yi mai alƙalanci saboda al'umma su hukunci juz'i na tara ne na littafi na tarihin madinatu dimashq na ibn asakir rahimahullahu ta'ala shi ma a fito da yan uwa gaskiya su gani cewa nan ma yukadzibu ne ba yakzibu ba wannan ne cikon guri na uku wanda suka tabbatar da cewa me yukadzibu ba yakzibu ba a daka waɗannan idan abdul jabbar ya ce ai eh, shi ga shi ya kawo guri ɗaya an ce me yakzibu to mu kuma gashi mun kawo masa gurare har guda nawa har guda uku waɗanda aka ce me aka ce yukazibu maimakon a ce me a ce kizibu. eh gashi mun tabbatar da shi aljabbar cewa ba abin da ya faɗa cewa an yi dabɗin a cikin wannan littafi na al al-kabir ga gurare guda uku tarihu madinatu dimash wannan magana ta zo yukadhibu aka ce yukadhibu ba'duna ba'dan al-kifaya yukadhibu aka rubuta haka nan kitabu tauhid na muhammad ibn khuzaimah shi ma yukadhibu yazo ba yakdhibu ba to sai kuma me zaka ci babu shakka wannan sai ke tabbatar da cewa abin da muka faɗa dai shine daidai yanzu da mun haska al'umma wannan gaba ɗaya shikenan kaga dole ka sallama kai da cewa labararin fa da kasa wallahi an cinye ta sai dai ka hana amma ba dan kana da gaskiya ba a wannan dagar da ka takalo bisa jahilci bisa son zuciyarka haka na abin da yake gazgata kalmar yukazzibu shine ruwayoyin da suka zo mabambanta da lafazin yattahimu ba'duna ba'dan domin yattahimu ba zai taba daukan ma'ana na yakzibu ba daga cikin guraren da yattaimu ba'duna ba'dan suka zo wanda abu na da yake tabbatar da gaskiyar mu ta idan ka ce yakzibu ne a can to ga wata kuma ta ce yattahimu ba'duna ba'dan gashi daga cikin wanda suka kawo wannan magana akwai al-imam Muhammad ibn Sa'ad a cikin dabaqatul kubra nasa gashi za mu haskawa al'umma domin su gani su kuma yi alƙalanci wannan littafi ne a kubra na ibn Sa'ad ina so ɗan uwa ya haskawa al'umma domin su gani wanda wannan shine juz'i na bakwai a cikin adabqatul kubra na ibn sa'ad wanda ike tabbatar da wani lafazin da ike tabbatar da maganar mu na yukazzibu shine batun ana sai ce walakin eh, wala yattahimu ba'duna ba'dan a cikin wannan juz'i shafi na goma sha biyar abin da yake faɗa yake ƙala akhbarana hasan bin musa إيه، الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك ونن أنه حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال لا والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتهم بعضنا ba'dan shashi mu ba sa tuhumar shashi ga wata rawa take karfafa waccan magana na cewa yukazzibu za a karanta wannan ba yakzibu ba wannan ibn sa'ad ya kawo ta a cikin wannan juz'i na bakwai shafi na goma sha biyar kamar da dan uwa yake haska mu hatta al-imam eh, al-hakim a cikin al-mustadrak nasa ya kawo wannan magana al-hakim cikin al-mustadrak shi ma ya kawo irin wannan ruwayar kamar yadda za mu karanta 'yan uwa su gani sannan kuma su yi alƙalanci wannan littafi ne na almustadrak al sahihain dan uwa ya haska wa al'umma su gani almustadrak al sahihain juz'in sa na uku za mu zo mu gani a nan ba na nawa ne ya rawaito wannan magana ita ma da lafazin la himu. idan ka zo wannan juz'i na uku a shafi na 698 shine hadisi na 6458 gashi nan shi wannan hadisin za a gani me yace yake cewa walakin kana yuhaddithu ba'duna ba'dan wala yattahimu ba'duna ba'dan kana yuhaddithu ba'duna ba'dan بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا هسكا والأمة gani wannan كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا an ɗauka shine hadisi a cikin mustadrak na takwas ina so ɗan uwa ya ɗauka sosai saboda yan uwa su alƙalanci akan wannan daga da ake yin ta domin tabbatar da gaskiya da rushe ƙaryar makaryaci da ha'inci mai ha'inci. Wannan magana ta zo cikin aljami la akhlaq rawi wa adabi sami'. na al-khatib al-baghdadi dai al-jami da akhlaqi rawi wa adab sami zaka gani shi ma ya kawo wannan maganar wanda wannan shine littafin kamar dan uwa nake so ya haska dan uwa ya haska musu su gani sannan kuma sai mu buɗo shafi sai mu hukunci da abin da yake ciki a karantawa al'umma domin su gane gaskiya su san kuma inda ƙarya take domin su guje ta wannan shine littafin aljami li akhlaqi rawi wa adabi sami idan an koma shafi na 200 za a ga dai ga maganan nan walakin kana yuhaddithu inda saman inda na dora hannuna walakin kana yuhaddithu ba'duna ba'dan wala yattahimu ba'duna ba'dan ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا ka ɗauka ɗan uwa to wannan shi ma al-khatib al-baghdadi ikata a cikin al-jami' na akhlaq wa adab sami a shafi na 200 kamar yadda dan uwa me ya kasance me ya ɗauka. hakanan ba su kadai ba ibn asakir ya kawo irin wannan shi dai a cikin littafinsa gashi nan shi ma a cikin wannan dai juz'i na taran a shafi na 367 juz'i na tara shafi na 367 gashi nan inda kasaman inda na ɗora hannuna yake cewa lakin kana yuhaddithu ba'duna ba'dan wala na nattahimu ba'dana wala nattahimu ba'dana shi kuma nan kana yuhaddithu ba'duna ba'dan wala na nattahimu ba'dana ba ma tuhumar shashin shi kuma nan. wanda yake karfafan me waccan magana da muka faɗa na tabbatar da cewa ruwayan nan yukazzibu za a ce ba ya ba haka nan daga cikin wanda suka tabbatar da abin da ike shine daidai na yukazzibu eh, akwai eh, al'imam al a cikin littafinsa na tahzibul kamal al'imam al a cikin littafinsa na tahzibul kamal shi ma ya kawo irin wannan magana daga anas ibn malikin radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda 'yan uwa mai za su gani za kuma mai mu haska musu a cikin littafi na tahzibul kamal a juz'insa na uku don uwa ina so ya ɗauka domin ya gani al'umma su gani a yi alƙalanci a kan wannan maganin ina fata ɗan uwa yana haskawa shi ma imamul mizzi a cikin tazibul kamal fi asma'i rijal juz'i na ukun kamar da na ambata a shafi na 371 nan sama gashi walakin kana haddisu ba'duna ba'dan wala yattahimu ba'duna ba'dan shi ma haka ya kawo a wannan rubutun da yake sama juz'i na ku shafi na 371 haka i tabbatar daga anas ɗan malik allah ya kara masa yadda cewa ga abin da ya faɗa waɗannan ruwayoyi kamar yadda aka gansu sun tabbatar da cewa dabbar ya sha kayi a wannan matsalar domin ko mutum da yake na dabdi cewa ba mai littafin bane ya dabdi ba tabarani bane ya dabdi yan kasuwa ne suka yi dabdin me suka yi dabdin shi wannan littafin wanda kuma yan wannan zamanin ne wanda kuma mun kawo masa littafai har guda uku wanda su kuma aka yi dabɗin da yukazzibu wanda yake tabbatar da kenan me ko a ran aka tsaya aljabbari ya sha kayi sai muka yi masa ladan gabe wanda shine muka kawo masa waya take karfafa batun yukazzibu ita ce yattahimu ba'duna ba'dan wanda gashi nan mun kawo masa ita a cikin tazibul kamal an kawo ta a cikin tarihin madinatu dimash an kata a cikin aljami li akhlaq rawi wa adab sami an kata a cikin almustadrak ala sahihain na al hakim an kata a cikin littafi na tabaqat kubra na muhammad ibn sa'ad rahimahumullah ta'ala wanda wannan babu shakka yake tabbatar mun da cewa shi ilimi ba rawani bane ba ilimi ba cika baki bane ba ilimi ba kumfar baki bane ba ilimi ba ihu bane ba hayaniya bane ba jagaliya bane ba ilimi abu ne da ake nemansa kuma abu ne da ake yin tsantseni a cikinsa kuma abu ne da ake tawalu a cikinsa lokacin da ka ce babu kaza duk duniya babu shakka ka tabbata mahaukaci lokacin da ka ce da mutane da aljanu da yaransu da manyansu da fararensu da bakakensu da korayensu da jayar babu shakka wannan ka tabbata cewa kamata ya ɗore ka a sa ka a turu domin kuwa mai hankali ba zai irin wannan zance ba mai hankali ba zai irin wannan maganar ba al'umma wannan a takaice tabbatarwa da ƙarya abdul jabbar ce da cewa abin da muka faɗa ko ya ki ko ya so dole ya yadda cewa an kayar da shi a wannan matsalar shi yasa na gaya masa cewa a dawo da bako ragowa kwakarasa wasalamu alaikum rahmatullahi ta'ala ko barakatu